أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد إن أما سرارمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا شا هدو غوتن هدو دبو da عشرين ميلادية na yi wannan bidiyo ne domin isar da sakonni guda biyu sako na farko zan isar da shi zuwa ga ɗaya daga cikin matasa na wannan gari namu na kano wato abdul-jabbar dan gidan a sheikh muhammad nasir alkabari rahimahullahu ta'ala sako na biyu kuma zan isar da shi ne zuwa ga jami'an tsaro sakamakon abubuwan da shi wannan matashi ko in ce wannan saurayi wato abdul-jabbar ike yi a wannan gari namu na kano dangane da sako na farko dalilin yinsa shine sakamakon wani bidiyo da shi wannan mutum mai suna abdul-jabbar ya saka a 'yan kwanaki wanda a ciki ike ba da labari na irin abin da ya gudana a ƙarƙashi ko in ce a ofis na hukuma na dss sakamakon kiran da suka yi masa da shi da eh, babban malamin mu sheikh malam abdulwahab abdullahi hafizu ta'ala hakanan da shehunai na tijjaniya musamman malam shaishai da kuma wasu daga cikin jami'ai na wannan gwamnati kamar dg na hukumar hisba da kuma eh, kwamishina na harkar addinai na wannan gari namu na kano mai albarka wato dr baba impossible hakanan kuma da mataimakin kwamandan hisba malam bakari da shagon jami'ai da mukarrabai na gwamnati wanda aka yi wannan zama a ofis na dss bayan wannan zama jabbar ya saki wani bidiyo wanda a ciki ifaɗi wasu maganganu dangane da wai an samu cimma matsaya da kuma yarjejeniya da aka kai zuwa gareta na shirya mukabala tsakaninsa da eh, babban malamin mu sheikh mal abdulwahab a bangaren izara ko salafiya ko wahabiya sannan kuma da shi shi a bangaren yan tijjaniya wadda wannan sako daga lokacin da ya fita dama muna ganin sa muka san cewa sako ne da yake na karya muka tabbatar da cewa wannan abun ba haka bane ba kuma alhamdulillahi zaton da muka yi sai zamto shine abun da ya tabbata domin ko ba a daɗe ba kwamishina na harkar addinai ta wannan jiha tamu ta kano wato baba impossible ya fito a shiri na ranka wanda gidan rediyon freedom suke gabatarwa ya fito ya karyata abdul jabbar ya tabbatar da cewa babu wani malami da aka ayyana kan cewa za a yi mukabala da shi ba ayyana sunan malam abdul ba ba ayyana sunan shayi shayi ba sannan ba wani tofik ko wani unwani da aka fitar wanda a su za a yi tattaunawa da wannan bayani na baba impossible sai ya tabbatar mana da cewa wannan zance da aldabari ya faɗa a wancan bidiyon nasa zance ne na kage zance ne na shari zance ne wanda ba haka yake ba kuma alhamdulahi banda baba impossible dukkanin waɗanda na ambata su malam bakari su dg na hisba wato dr ali musa kibiya dukkanin sun tabbatar da cewa abin da abdul jabbar ya faɗa ba haka bane ba kuma suna nan da ransu kuma ɗaya ma daga cikinsu kamar shi kwamishina na hakkar addinai ya riga yi bayani wanda duk duniya ta ji kan abin da ya faru ba a ayyana wani malami da cewa za a yi mukamala da shi ba a haka nake gaya shi abu jabbar cewa ya sani eh, in dai batu ne na mukabala eh, malamanmu ba su ne sa'anninsa ba a matsayinka na matashi cewa matasa su ne sa'anninka su ne wanda suke abokan bugawarka su ne abokanai na tattaunawarka wanda alhamdulillah mu a bangaren mu na izala ko ka ce wahabiya ko ka ce salafiya an san waɗanda su ne sa'anninka ka matsayinka na yaro mu ma a bangaren mu mu yara mu muke wakiltar bangaren mu ko muke tattaunawa da kai alhamdulillah akwai dr rabi umari jiyar lemo kowa ya sani yana cikin wanda yake neman ku tattauna da shi akwai wayar da kuka yi minti 33 duniya ta ji yana nema ka zo ku tattauna amma ka ki yadda alhamdulillahi akwai malam alkasim jibril umar hotoro wanda shi ma ya zo har gida ya dirtse ka a gida kun fara mukabala inda ka rikice ka gigice ka haukace ka kama sharwa da hannun hagu karshe ka ce baka shirya ba a baka dama a ji a rubuto a kawo maka to wannan kaga da abu ne da yake nuna gazawarka sannan ni kai a matsina na karamin su eh, ba irin yadda ba yi da kai ba akan ka yadda a zauna amma ka ki ka yadda wanda har yadda muka rubuta zuwa gare ka kuma aka je har gidanka har cibiyarka har makarantarka aka karanta ma wannan takarda da abubuwan da ta kunsa na kalubalantar da ake maka kan batu na alkur'ani da kan batu na cin zarafin sahabbai kamar na abubakar na umar na usman na ma'awa bin abi sufiyan da kake yi da karyata alkur'ani da kake yi da karyarai da kake wa malaman musulunci malaman hadisi wanda ita ma karshe ka tashi da borin kunya ka zo kai abin da ka saba na hauka da shashanci karshe ka nuna kin amincewarka dangane da abin da yake na mukabala to a yanzu haka a sakamakon su ɓangare na eh, kwamishina na addinin musulunci kamar yadda ya faɗa cewa a shirya suke da su shirya wannan mukabala ɗin alhamdulillahi ina mai tabbatar musu da cewa mu a ɓangaren mu ni a shirye nake domin na tattauna da kai kuma wannan ba abu ne farau ba domin na ɗaya mun yi shi a baka a yau ina tunanin da raddi da ne maka kusan kimanin zama guda 38 wanda duk martani ne akan ƙarairayi da ha'ince-ha'ince da cin zarafi da kake na bayan allah na sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a rubuce na yi maka littafi wanda ne maka raddi a kansa mai suna izahatu sitar an hadithi hammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bilintihar raddan ala wasawisi abdul jabbar wannan littafi raddi ne akan ƙarairayi da kai dangane da hadisi na farkon abin da ya fara sauka na wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin na na'isha allah ya kara mata yadda wanda yake cikin bukhari da muslim da shagul littafai na musulunci da suka kawo shi wanda na yi maka wannan littafi a matsayin martani dangane da abubuwan da kai na ha'ince ha'ince na karyata wancan hadisi wanda har yau kuma mai babu amsa a kai abu na biyu akwai littafin da kullum shi kake takama da shi shine littafi na muqaddimatul azifa wadda kake cewa da ita maganin mayu wadda kake cewa ta gagari 'yan salafiya ta hana su bacci wanda alhamdulillah a matsayina na matashi kuma karami a cikin ɗaliban izala karami a cikin ɗaliban salafiya karami a cikin ɗaliban wahabiya wannan raddi ne littafi su kutum na yi makashi a matsayin raddi ga muqaddimatul azifa wanda sunan littafin shine al'anwarul kashifa li abatili muqaddimatil azifa al'anwarul kashifa li abatili muqaddimatil azifa wanda wannan juzi'insa ne na farko kusan shafi 700 wanda kuma insha Allah ta'ala wannan littafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala nan da bayan sallah muke sa ran gabatar da shi wanda raddi ne kan abin da ka rubuta a cikin muqaddima wanda wannan juzi'in farko ne muna sa rai nan da 'yan watanni shi ma juzi'i na biyu da izinin allah subhanahu wa ta'ala zai fito a da haka waɗannan malamai da kake ta harƙolo cewa sai sun kula ka ba su ne sa'anninka ba mu mu ne wanda muke sa'anninka sannan mu mu ne wanda muke daidai da kai wajen shekaru da kuma fage na tattaunawa a daka muna gaya wa hukuma ta addinin musulunci cewa idan har da gaske take ta shirya wannan zama to ta sani ba malamanmu ba ne za su zo da kansu a ɗaliban ɗaliban ɗalibansu su ne za su zo su zauna domin su yi maganin wannan shaƙi domin su yi maganin wannan mutumin wanda kusan za ka iya cewa zaman toma zindiki ne sakamakon irin abubuwan da yake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sako na farko kenan game da shi abdul jabbar ɗin gidan ashik muhammad nasir kabara sako na biyu shine ga hukuma na jami'an tsaro dangane da abubuwan da wannan mutum yake yi wannan mutum babu shakka ya zama ta fitina ce babba wacce idan ba su yi hankali ba a cikin wannan gari namu mai albarka na kano zai iya haifar da tashin tashina a cikin wannan gari namu duba da irin tsarin abubuwan da yake yi da duba da irin abubuwan da yake gudanarwa na abubuwan da ya shafi tunzura al'umma da tunzura magoya baya da ziga su domin su ɗauki wasu matakai wanda kan iya haifar da tashin hankali misali zan iya tunawa cewa na san rigingimu da yawa da suka faru na addini bangaren izala da kuma bangaren ɗariƙo kusan casa'in cikin ɗari za ka ga waɗanda ake zargi da haifar da wannan fitintunin ba kowa ba ne face yaran jabbar an yi rigima wadda ta kai ga an kona masallacin alayhi fantiya masallacin abdurrahman bin awu da ke kofa wambai wanda aka fara zargi kan wannan aikin su ne yaran abdujabbar haka na kofa wambai an yi rigima har ta kai ga jami'an tsaro sun zo ranar juma'a sun buga tiyagas a wannan unguwa wanda aka zo za a buɗe wani masallaci ba tare da neman izinin hukuma ba tare da ta ba wanda suma wanda ake zargi 90 a 100 su ne yaran abdul jabbar wanda wannan kaga yana nuna cewa da shi da magoya bayansa ba kawai bane face wanda suke neman su tada fitina wanda suke neman su kawo hargitsi a cikin birnin kano hakanan kowa ya san irin abubuwan da mutumin ne yake yi a cikin wannan gari namu mai albarka na cin zarafi na wasu manya ko cin zarafin wasu jagorori alal misali ba da shekaru tun lokacin da ya to gwamna a wannan jiha tamu wanda mutum ya ɗauri gaba ranar rigima da shi da zaginsa da aibata shi da muzanta shi da canja masa suna ya ce masa abrahata hakanan hatta a gidansu 'yan uwansa wanda suke uba ɗaya bai basu ba ko ya sani a shekari balla wanda shine halifan babansa ba irin muzanta shi da baya yi yakan zage shi ya ci zarafinsa ya ce da shi ɗan guntu ya ce da shi ɗan gajere hakanan malaman mu ma basu tsira ba ba irin zagi da cin zarafi da baya musu kowa ya sani irin zagin da iwa eh, dr abdallah sala pakistan ba irin zagin da bai yi masa ba zagi na tsaman nama haka idan ga yi masa wanda kamar yadda za ku ji a wannan sauti zagi ne da cin zarafi da iwa abdullah sala pakistan kuma kowa ya sani cewa abdullah sala pakistan shugaba ne na kungiyar izala duk wani dan izala da ke wannan jiha karkashin jagoranci ike na abdullah sala pakistan sadaka da ranku mu dan wallahi mun da abin da muke faɗa ga shi na fitowa to billahi allazi la ilaha illa huwa ku kwana da wannan shirin kullum da suka suka ƙara motsin raini a kanmu mu baje wancan matsayacin masallaci kun yi mu baya Kuma maza Allah! Duk radda suka kuma motsi ne ya kamata mu yi. Ko a mu ko a su su ma 'ya'yan banza makaryata masu ci da addini makaryatan banza. Inda sun isa addini suke yi don bantan uban mutum me yasa yake fito a zauna da shi a kasa a kan addini? Don addinan ta za a yi don uwar uban mutum ya san an fi ƙarfinsa a fagen hujja a fagen wuta sun gwada kowa ya gane an fi ƙarfinsa ya yi iska yadda na fatatta su a hujja ko billahi ladila na ilasa asalin fatatta su da kafo su ma suka ga su daga takobi balle mu masu cin addini masu ga su daga takobi balle masu la ilaha illallah Allah ya tsine wa wanda ya fasa Allah ya tsine wa wanda ya fasa Allah ya tsine wa wanda ya fasa Allah ya tsine wa wanda ya fasa Allah ya tsine wa wanda ya fasa abdalla pakistan ka ji kunya abdalla pakistan ka ji kunya abdalla pakistan ka ji kunya dan iska da be ba ka da katabus din komai sai cuwa-cuwa da sunan addini banzan da ba shi da kokarin komai sai cuwa-cuwa da addini in ka haifi a ilmance ka zo a magana ilimi da kai in kuma jarumi ne kai ka fito ka daga takobi ka fuskanci abdul jabbar don kutubar inda addini kake da'awa ka fito da hujjarka in kuma da ka kai jarumi ne a gidanka don kutumar bura uwanka ka fito da takobi ka fuskanci abdul jabbar salamu alaikum hakanan wannan bidiyo wannan audio na biyu da za ku ji zagi ne da wannan mutumin i e, ga ɗaya daga cikin sarakuna na wannan jiha tamu tsawon sarkin kano wato malam muhammadu sunusi lamido wanda aka yi waya da shi yi masa wannan zagi na cin zarafi na cin mutunci kamar da za ku saurara ku ji a yanzu Assalamu alaikum. Alaikum salam akan wakallam. Ne wa alai aminu kun sauka? Wallahi mun sauka ne. Kira dan bata. Allah so kito Allah karba. Amin Allah ya saka da alkhairi. Allah ya karbi baba amin. Amin ya rabu. Ani na bugo da wuta ma da wayar. ta ka Allah sai na gani ko na bakirin mutane ne da suke lokacin samu lamba suka dawa sun yi ta maganganu marasa ma'ana. A Haka yake gaskiya ne gaskiya ne. Abin ma ya kokari. Na yi mugu da Allah ya muka ji wannan abubuwa da suke faruwa kuma. Eh al'amura jinin zulani da ne aiwa na gani. Ƙwarai. Ƙwarai. Aikin kuma zulani da ne abuwa ne na cikakken ban iska ne mutumin nan. Mm. Mm, shi ne yake wannan abubuwan. To Allah ya isar masa shirinsa. bayan kun ji wannan zagi da iwa malam Muhammadu Sunusi na biyu hakanan malam sai aka rabiyu a matsayinsa na dattijo a matsayinsa na malami a matsayinsa na uba a wannan jihar shi ma bai tsira ba daga kazafi da yarfe da kage na abdul jabbar dan gidan sheikh muhammad nasir kabara an yi waya da shi inda iwa wannan malami wato mala isa rabi yi masa karya yi masa kage ita ya kai sunansa abuja wai da zummar wai ya ba wa hukumar jami'an tsaro cewa su kama abdul dan boko haram ne shi wanda wannan sauti kamar yadda za ku ji yanzu haka ya faɗa da bakinsa kuma haka ya faɗa da muryarsa yanzu ka goyi bayan malam malam abubakar kamar isa karabi ne mun karyar ni dan boko haram ne rubuta aika abuja a wannan kuskure ne mai girma to ka gani mutane ya kamata su kalla al'amuran nan da ce ake cikin mutum ke neman rayuwata gaskiya amma suna son tare da haka in kwantar da harshe gare shi dan kar a zama a ce na taɓa ɗariƙa kuma amma ya kamata a fahimci ko na taɓa ɗariƙa ta haka na taɓa ni to dama kuma ta hanyar da ta hanyar da za mu bi mu kauce wa al'amuran nan mutumin na ya nuna bai yadda ba sai dai masa yadda yake so wanda yi ma yadda yake so ɗin nan sassa wahala ne ko kuma shi ya nike ni ni goma zan bari ya nike ni ba ina numfashi banda waɗannan a su na jagororin al'umma hatta ita kanta gwamnatoci gwamnati bata tsira daga shirinsa ba misali kowa ya sani gwamnan jihar kano a yanzu shine dr abdullahi umar ganduje wanda shi ma bai kubuta daga shagar da kagin abdul ba ta kai ga yayi audio ya sake shi inda yake cewa ma gwamna yana yunkuri na a kashe shi kuma ifaɗo ta mummunan magana wacce take zagi ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ikamanta kashe shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe kamar yadda za ku ji a wannan ɗan sauti nasa wanda yake faɗa da bakinsa. a gaban ku na maimaita na ce mai girma gwamna inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake ta min wannan masifa idan ya turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe to waɗannan abubuwa kamar yadda masu sauraro ko masu kallo suka ji babu shakka a ce an zuba wannan mutum ido ina irin waɗannan zantuka babu shakka abu ne da kan iya janyo tashin hankali domin idan waɗannan aka ce su ne jagoran al'umma malin ibrahim shekarau jagora ne na al'umma hakanan malam abdullah sala pakistan jagora ne na al'umma hakanan shek malam isa rabi'u jagora ne na al'umma hakanan tsohon sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu shi ma jagora ne na al'umma hakanan mai girma gwamnan jihar kano shi ma jagora ne na al'umma to idan waɗannan ba su tsira daga sharrin wannan mutum ba to suwa ne za su kubuta daga shirinsa. shin yin shiru akan irin waɗannan abubuwa da wannan mutumin yake yi ba abu ba ne da zai iya kawo tashin hankali shin jami'an tsaro ba su san rashin ɗaukar mataki akan wannan abin da wannan mutum yake yi kan iya janyo musifa ina idan waɗannan magoya bayan waɗannan mutane suka ce ba su yadda ba me ake tsammani idan waɗannan jagorori ba su zamto masu hankali ba ba su mutanen mutanensu ba akan kasu ɗauki wani mataki babu shakka muna kira ga hukuma ta jami'an tsaro ta ta tsaya ta yi karatun tanus haƙƙinsu ne su kare mutuncin kowa haƙƙinsu ne su kiyaye daraja kowa haƙƙinsu ne su yi aikinsu ba tare da duba zuwa ga bambanci tsakanin al'umma ba dukkaninku kuna ba da kariya ne ga al'umma kuna ba da kariya ne ga mutuncinsu to wajibi ku tsaya akan wannan matsayar taku ta yadda wajibi ku taka wadda mutumin birki dangane da cin zarafi da cin mutunci da yake yi ga manyan mutane waɗanda suna da magoya baya waɗanda suke masu ɗumbin yawa domin abin da ake gudu shine waɗannan abubuwan da ike yi kada su tunzura magoya bayan waɗanda yake ciwo mutunci kada ya zamto wannan maganganun nasa sun zo sun haifar da tashin hankali kada ya zamto waɗannan maganganun nasa sun ka rashin zaman lafiya a wannan jihar tamu babu shakka babu wani abu da muke kauna sama da a ce mu da al'ummanmu sun waye gari cikin aminci sun yammaci cikin aminci babu shakka zaman lafiya shine riba kowane mutum a wannan jihatamu muna fatan jami'an tsaro za su yi amfani da abubuwa da suke wakana domin ya kasance sun daƙile dukkanin wani yunkuri na tayar da hankali ko ko dukkanin wani yunkuri na jefa wannan jiha mu a cikin abin da yake na musifa ne allah subhanahu ta'ala ya kare mu da kasanmu daga dukkanin makirai wanda suke neman su jefa ta cikin tashin hankali wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته